da muke gudanarwa cikin wannan masallaci mai albarka na s19 a insha Allah yau za mu koma bakin darasinmu na littafin addahu Dawa? wadda littafi ne da muka ɗauki dogon lokaci muke karanta shi ina kyautata zaton yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da biyar kenan littafin ibn Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara haske a cikin kabarinsa a fasalin da muka kwana a kai karatunmu na baya mun yi bayani game da fasalin da aka mai take da alma'asi tulkin ra'uba wal hau fil wato sabon Allah yakan jefa tsoro da firgici a zukatan masu saba ma Allah saba ma Allah bai bari mutum ya zauna lafiya idan mutum zai saɓi Allah to ya ƙulla da damuwa da rashin zama lafiya malam ya yi dogon bayani akan ukubar da ke cikin saba ma Allah da yake samun ma'abucin mai sabo ta hanyar shiga razana da firgici da damuwa a cikin rayuwa wadda iya maganin wannan matsalan ko damuwar shine mutum ya daina abin da yake fasalinmu da za mu tashi a kai yau malam ya ce al tuƙi'u fil wahashati wato sabon Allah yakan jefa mutum a cikin mugun damuwa da tashin hankali kaga kusan abin da babin bayan ya kulla ko fasalin baya ya kulla shine abinda wannan fasalin ma yake magana a kai. cewa al saƙon Allah Tuƙe'u fil yakan jefa ma'abucin saƙon a cikin mugun damuwa da tashin hankali mun karanta a baya malam ya ce Allah ya kulla alaƙa. karanta a baya malam yake cewa ubangiji ya kulla alaka tsakanin ɗaiɗaicewar bawa da lalacewar bawa da sabon Allah kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da ƙuna yadda in ka taɓa wuta za ta kone ka to haka in ka fada cikin sabon Allah za ka fada cikin halaka za ka fada cikin ɗaiɗaita mafi girman abin da ke jirkita rayuwar mutum ya jefa mutum a cikin damuwa ya jefa mutum a cikin matsatsi da kunci shine saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa min uqubatiha malam ce yana daga cikin ukubobi na sabon Allah ma'ana yana daga cikin azaba da bala'i da sabon Allah ke haifar wa ma'abucin sabon Allah annaha tuqi'u tuqi'ul wahshata al'azima fil qalbi yakan afkar da damuwa da kunci mai girma a cikin zuciyar bawa idan mutum zai saba ma Allah idan bayi za su tsunduma cikin sabon Allah to daga cikin abinda da saƙon Allah zai afkar musu shine zai jefa musu damuwa da kunci a cikin ransu za su dinga rayuwa a cikin damuwa za su dinga rayuwa a cikin kunci za su dinga rayuwa a cikin musifa mai tsanani malam yace wa min uqubatiha yana daga cikin ukubobi na saba ma Allah ma'ana masifar da za a gamu da ita sanadiyar saba ma Allah annaha tuqi'ul wahshata al'azima fil qalbi shine afkar da damuwa da bala'i mai girma a cikin zukata fayajidul muznibu nafsahu mustawhishan malan yace sai mai zunubi ma'ana mai saba ma Allah sai ya tsinci kansa a cikin damuwa a cikin fitina a cikin rikici mai tsanani daga lokacin da mutum ya tsunduma cikin saba ma Allah to kawai yakan tsinci kansa a cikin wani da baibai na kunci da damuwa da kuncin zuciya mai tsanani waƙad bai na bainahu wa na rabbih malam yace hakika wannan damuwan sai ta afko tsakaninsa da ubangijinsa sai ya zama tsakaninsa da wadda ya halicce shi babu alaka mai kyau to daga lokacin da ita kuma zuciya ta rasa kyakkyawar alaka tsakaninta da ubangiji to wannan zuciyan ma'abucinta ya shiga uku ya ɗaiɗaita saboda haka wannan damuwa wannan kunci da ma'abucin saba ma Allah zai afka to sai ya shiga tsakaninsa da ubangijinsa Allah ya tsare shi sa ma'abucin saba ma Allah wadda ya tsunduma ko suka tsunduma a cikin sabon Allah yakan samu damuwa duk abinda duk abinda bin Allah ne sai ka samu shi yana tsaga mishi hankali ya zama fitina wannan sallah da kake gani wannan sallah da kake gani kai da kake sallar ka dai sallar ba wani abu bane to wannan sallan wani za ta iya mishi nauyin da sai shekara bai yi ta ba amma a rana zai iya zuwa ya tona rami shan kai zai iya sauke injin mota zai iya sauke injin mashin zai iya jera rafta zai iya amma duk abu in ya shafi ubangiji mai yuridillahu an ya hadiyahu ya shirar sadarar islam Allah ya ce wadda ubangiji yake rufe shirin da shi sai ya buɗi zuciyarsa akan musulunci duk abu in an ce Allah aka ce manzan Allah sai yaga wannan abun ai ba komai bane wa man yuridi an yudillahu yaj'al sadrahu bayyikan harajan ka'annama yas'adu fi sama idan kuma wadda ɓata ta tabbata a kansa ne ubangiji ya nufi ya ɓatar da shi to sai ya sanya zuciyarsa sai ta zan bayyikan harajan tana da ƙunci. tana da damuwa game da bin Allah ka annama ya sa'adu da sama kai ka ce ce mishi aka yi hau sama yanzu aka ce ka hau sama ko a kashe ka to ta ina da ka fara to wallahi in aka ce bi Allah gani yake kamar an ce ya hau sama duk abu in bin Allah ne duk abu in bin Allah ne wata ta saka hijabi kawai damuwa ne a gunta tana ganin takuri ne tana ganin wahala ne jama'a mun fahimta to ɗaya daga cikin abun da ke haifar da wannan nasifan shine a samu gab tsakanin bawa da ubangijinsa to sabon Allah ɗaya daga cikin illar da take ma mutum shine jefa wannan damuwan tsakaninsa da ubangiji saboda ka duk abun da in bin Allah ne son Allah ne baya cikin abun to ubangiji ma bayi son sa jama'a mun fahimta wa qad waqa'at al-wahshatu bainahu wa bain rabbih wa bain al-khalqi wa bain nafsihi malan yace wannan wahasha wannan damuwan wannan kuncin kuma ya afku tsakaninsa da bayin Allah ma jama'a mun fahimta tsakaninsa da bayin Allah domin babu yadda za a yi ka safi ubangijin mutane ka yi watsi da ubangijin mutane shi kuma ya bar zuciyan bayinsa su kyautata alaƙa da kai to yadda ya samu damuwa tsakaninsa da ubangijinsa sai kuma ya samu damuwa tsakaninsa da mutane duk mutumin kirki duk mutumin kirki zuciyarsa ba za ta so ta yi alaka da shi ba duk mutumin kirki zuciyarsa tana da damuwa da bayin Allah to su ma bayin Allah suna da damuwa da shi haka zai rayu a cikin mutane shi yana da damuwa da su su suna da damuwa da shi shi ba yi da natsuwa da su ba shi da natsuwa da su idan mutum ne mai sabon Allah ko ganin mutane ya yi koma gefe haka suna tattaunawa sai ya ce ko dai suna sa ne saboda wata ƙilɓarawo ne shi yana ganin duk inda ake magana ana sa ne jama'a mun fahimta watakil mazinaci ne watakil ɗan shaye-shaye ne watakil duk laifinsa to ko ganin waɗansu yi suna magana sai ya dinga samun wannan rashin natsuwa din a cikin zuciyarsa to su ma kuma haka in yana cikin su ba sa natsuwa malam yace wa baina nafsihi sai kuma wannan musiban damuwar sai ta shiga tsakaninsa da kansa kansa jama'a mun fahimta wallahi shi kansa sai ya dawo ban jin daɗin kansa tsakaninsa da ubangijinsa ba kyau tsakaninsa da bayin Allah ba kyau sai kuma tsakaninsa da kansa da kansa ma sai ya bashi saboda ka yana rayuwa ne yana rayuwa amma shi kansa babu wani ɗanɗano da yake ji a rayuwar shi kansa yana jin kaskanci akan kansa da kansa shi kansa yana jin walakantuwa akan kansa da kansa malaiti duk wannan sabon Allah ke haifar wa mutum wa kullama kasurati dhunub ishtaddatil wahsha malaike duk lokacin da sabon Allah suka yawaita to kuma wannan damuwar su yayi ta duk lokacin da sabon Allah yake yawaita zunubin bawa ke yawaita zunubin al'umma ke yawaita to shiga wannan damuwa da matsafin kuma sai ya yawaita wa amarul aish aishul mustawshin alqaidin malam yace mafi dacin rayuwa mafi munin rayuwa shine amarrul aish aishul mustawhishin alkhaifin shine rayuwar waɗanda suke cikin damuwa da tsoro da firgici mafi munin rayuwa da mutum zai tsinci kansa a duniya shine ya samu kuncin zuciya damuwa da bakin ciki a rai to babu wani damuwan da zai shiga da ya wuce to sabon Allah abin da yake haifarwa shine jefa mutum a cikin irin wannan yanayi na damuwa na firgici na samun rashin natsuwa malam yace mafi dacin rayuwa a duniya shine rayuwar wadda ya shiga cikin damuwa da bakin ciki da kunci a rayuwar ya shiga cikin fargaba ya shiga cikin tsoro wa atyabul aish aishul musta'anifin malam yace mafi dadin rayuwa mafi nishaɗin rayuwa mafi ingancin rayuwa ita ce rayuwar waɗanda suke cikin nishaɗi wadda zuciyarsu take huce zuciyarsu take kwance hankalinsu yake kwance cin naman kaza yana kwanta da hankali shan mirinda na kwanta da hankali shiga mota yana kwanta da hankali ne sai kwanta da hankali wannan jiki yake ginawa jiki yake ginawa saboda haka malam ya ce wa atyabul aish aishul musta'nifin mafi daɗin rayuwa rayuwa mafi inganci shine rayuwar waɗanda suka samu kwanciyar hankali to ita kuma kwanciyar hankali shi kuma kwanciyar hankali har abada ba abin da ke ba da shi in ba alaka da Allah alaka mai kyau ba za ka samu mutum ga arziki amma ba kwanciyar hankali ga dukiya amma ba kwanciyar hankali allazina amanu wa taqumma innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ce waɗanda suka yi imani zukatansu sukan samu natsuwa ne da kwanciyar hankali Allah ce ta hanyar ambaton Allah Allah sai ce ala ku saurara ku ji bi dhikrillah tatma'innul qulub ta hanyar ambaton Allah kyautata alaka da Allah tsayuwa akan addini zukata suke samun hutu suke samun natsuwa inji Allah falau nazar al'aqil malam yace idan da mai hankali zai yi nazari yayi tunani wa wazana al ma'siya ya auna jin daɗin saƙon Allah in yayi zina daɗin da yake ji ya auna idan ya saci kuɗin jama'a daɗin da zai ji wajen amfani da kuɗin ya auna idan ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ya auna idan ya yi shirka ko ya yi bidi'a ya auna malam ya ce idan da mai hankali zai auna daɗin da yake samu idan ya saɓi Allah wa matu kai'uhu min alkawfi wal wahasha da kuma abin da saɓon Allah take afkar da shi na damuwa da kuma baƙin ciki da tsoro alima su a halihi malaki wallahi da ya gane mummunan halin da yake ciki da ya gane mummunan halin da yake ciki idan yanzu mutum ya yi rashin gaskiya a ofis ko wani cin ne suka kawo ziyara har su bar wajen gabansa na faduwa idan ya bi yar wani ko ya bi matar wani ko a masallaci suka haɗu da mijinta sai ga kaman maganan ta tashi to wannan bala'in yaushe mutum zai zai rayu a cikin idan wiwi yake sha in jiya yake sha ɗan anguwarsu in ya gani sai ya shiga damu idan ya yi wani laifi asirin bai tonu ba bai tonu ba amma kullum yana cikin fargabar saboda haka in yayi laifi a ofis daga nan zuwa shekara goma kullum bayi mantawa duk wata guguwa da za ta taso yana tunanin kar wannan abun ya tashi akwai bala'i ko ba bala'i akwai bala'i saboda ka inda za ka zalunci wani Allah ya sauwaje ko ka cuci wani duk lokacin da ka sallama a gidanka hankalinka a tashe ne sai ka tabbatar ba shi bane to in an ma sallama sau biyar a rana a gidanka ai an ka a cikin uku tunda duk wanda ya zo kana tunanin ko wancan din ne saboda haka malam yace idan da mai saba ma Allah zai yi nazari ya auna da'in da yake na sabon Allah ya auna masifar da yake shiga na damuwa tarbiyyar sabon Allah shi da zai gane cewa ashe yana cikin mummunan yanayi ne yana cikin mummunan hali ne jama'a mun fahimta wa'azi ba wa'azima gobnike da ya fahimci girman dukan hancinsa da aka yi wannan abin da yake mora a sabon Allah da ya fahimci shi aka shi aka daki hancinsa ba shi ya daki hanci ba jama'a mun fahimta izba'a unsu ba'a izba'a domin ya sai da nishadi da jin daɗi na ɗa'a ma Allah wa amnaha ya sai da amincin ɗa'a ma Allah da kwanciyar hankali wa halawataha ya sai da halawa jin daɗi da zaƙi na ɗa'a ma Allah bi wahashatil ma'asiya da fargaba na sabon Allah idan yayi yi ma Allah ya zama mutumin kirki ya yi biyayya ma Allah abinda zai samu na kwanciyar hankali abinda zai samu na nishadin zuciya abinda zai samu na alkairin rayuwa duka sai ya tuttuɗar da wannan akan wani jin daɗi guda na sabon Allah ko jin daɗi akan waɗansu sabon Allah wadda abinda ya samu na jin daɗin bai isa ya maye mishi gurbin abinda zai faɗa na masifa ba jama'a wannan fa a duniya ne kafin a je lahira domin za mu zo mu karanta bala'in da mai sabon Allah yake shiga ran da zai mutu abu na farko dai abu na farko dai shine yau ya bar duniya duk daɗin da ta mishi yau yau zai ta duk daɗin da ta mishi yau zai ta abu na biyu kuma zai bari da bashin laifuffuka zai tafi zai bari din kuma ya yi zina da matar warewa ne zai bari din kuma yayi laifi kaza zai bari din kuma yayi kaza zai bari din yayi kaza zai bari din yayi kaza saboda haka damuwan yakan haɗu da yawa kafin a cire ran to wannan a duniya kawai irin zaman da zai yi zai zauna ne a cikin wannan kunci da damuwa ne a cikin kunci da damuwa malam yace wa ma tujibuhu min al-khawfi wa darar ad-da'i lahu da abinda saƙon Allah ke wajabtarwa na tsoro da cutarwa mai tsanani wadda zai biyo baya kan ma'abucin saƙon Allah ɗin kamar ƙil kamar yadda aka ce fa'in kun taƙad auka shakka zunubu fadaha ya zashi ita wasta anis fa'in ta kad auka shakka zunubu wai idan sabon Allah ya addabe ka ya sa ka a fitina ya sa ka a damuwa ya sa ka a kunci fada'a to ka bar shi idan shi ita in ka ga dama wasa anis sai ka samu kwanciyar hankali maganin shine barin abu maganin shine barin abu saboda ka bala'in da mutum zai shiga sanadiyar saba wa mahalicinsa maganin shine ya bar wannan abun amma in bai bari ba ba shi da ran da zai fita wa sirrul mas'ala malam yace sirrin matsalar sirrin matsalar anna fa'a da'a na Allah tujibul qurb min ar-rabb subhanahu wa ta'ala yakan wajabtar da kusanci zuwa ga ubangiji da'a ma Allah da'a ma Allah yakan wajabtar da bawa ya zama ya kusanci ubangijin gurgurdan yadda kake biyayya ma Allah yadda kake biyayya da ikilasi yadda kake biyayya da tsoron Allah to gwargwadon yadda ɗa'arka za ta kusantar da kai zuwa ga mahalicinka jama'a mun fahimta fa kullama ishtaddal qurbu qawiyal uns duk lokacin da kuma kusancinka ya karfafa mun fahimta ko duk lokacin da kusancinka ya tsananta to dada samun kewarka nishaɗinka shi ma na karuwa ne gurgudun kusancinka da ubangiji gurgudun samun nishaɗinka nisan nisanka da ubangiji gurgudun shiga damuwarka gurgudun shiga damuwarka malam ya ce fakulla ma ishtaddal ƙurbu duk lokacin da kusancin bawa zuwa ga Allah ya tsananta ba ma'ana yayi yawa qawiyal uns to sai wannan nishadin ya karfafa sai ya ƙara yawa wal ma'siyatu tujibul bu'da anir rabbi shi kuma sabon Allah yakan wajabtar da nesan bawa daga ubangiji gurgudun yadda bawa yake saba ma Allah to gurgudun yadda yake dada nisa da ubangijinsa malam yace wa kullama izdadal bud duk lokacin da nisan bawa da ubangiji yake tsanantuwa yake daɗuwa ƙauyatil wahshatu to a lokacin damuwa shi ma yake ƙara ƙarfi jama'a muna fahimta ko Gwargwadon yadda ɗa'anka ya girmama ya yawaita to gwargwadon yadda kusancinka da ubangiji zai yawaita to gwargwadon yadda kusancinka da ubangiji ya yawaita gwargwadon yadda za ka samu zaman lafiya gwargwadon yadda nisanka da ubangiji to gwargwadon kuma da faɗawanka cikin halaka an yi yau karatun nan gwargwadon yadda bawa ke daɗa kusantan ubangijinsa gwargwadon yadda yake samun sauƙi a rayuwa gwargwadon yadda bawa yake nisantan ubangiji gwargwadon yadda yake faɗawa cikin damuwa Allah ya tabbatar da mu ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي ma. malam yace saboda haka mutum ke samun damuwa da abokin gabansa duk nisan rata da yake tsakaninsu idan wani bayi son ka in ya tsane ka akwai gaba a tsakaninku ko a Legas yake a nan kana shiga damuwansa in ka tuno shi sai ranka ya baci sai ka shiga kunci jama'a mun fahimta nisan rata da ke tsakaninku ba zai hana ka shiga bakin cikinsa ba ba zai hana ya shiga bakin cikinka ba jama'a mun saboda akwai gas tsakanin zuciyarka da zuciyarsa ta soyayya jama'a mun wa in kana mulabisan lahu kariban minhu kuma koda suna cuɗanya tare haka ne wa in kana muladisan lahu qariban minhu kuma koda suna tare a waje daya to wannan gaban wannan zafin damuwan yana nan a cikin rinsa jama'a muna fahimta malam yace ba wani haza yajidu al-abdu saboda haka bawa yakan samu wahshatan bainahu wa bain aduwi damuwa tsakaninsa da abokin gabansa lil bai alladhi bainahuma duk da nisa da yake tsakaninsu wa in kana mulabisan lahu qariban min koda suna tare a waje daya ofis daya kasuwa daya shago daya anguwa daya gida daya to amma tun da zuciyar akwai gaba da kiyayya ba soyayya to sai ka samu akwai wannan kunci da bala'i koda suna tare jama'a mun da ko malam yace wa yajidu ulusan wa qurban bainahu wa bain man yuhibbu sannan yakan samu nishadi yakan samu kewa wa kurban yakan samu kusanci baina huwa baina man yuhib tsakaninsa da wanda yake so wa in kana ba'idan anhu koda yana nesa da shi idan kuma mutum masoyinka ne ko yana Nijar ne kana Najeriya in ka tuno shi sai ka ji daɗi in ya tuno ka sai ya ji daɗi ashe kaga ba kusancin gangan jiki shi ke haifar da soyayya ba ba kusancin gangan jiki shi ke haifar da kiyayya ba daga lokacin da zuciya ta yi nesa da wane to sai a shiga damuwa tsakaninsa da wani ko da wanin kuma gidanku daya? daga lokacin da kuma zuciya ta yi kusa da wane sai a yi soyayya da wani ko da wanin kuma kasar ku ba daya ba jama'a mun fahimta Allah ya samu dace malam ya ce sababu sababuha alhijab wannan damuwa da kunci da masu faɗin Allah suke shiga sanadiyarta sababinta shine hijabi da ke tsakaninsu da ubangiji malam in dai Allah zai ce ka bari ka ƙi, ka bari ka ƙi, ka yi ƙi, na rantsa da Allah damuwa ba ka sarar da ka fita a cikin baka san ranar fita a cikin damu. wa kullama ghalzal hijab to duk lokacin da wannan shamaki yayi kauri ma'ana yayi yawa zadatil wahsha sai damuwa ya ƙara shiga sai damuwa ya ƙara karuwa akan damuwar da yake baya fal gaflatu tujibul wahsha malam yace to gafala yana haifar da damuwa ma adam mutum ya zama ya rafkana ga barin ubangijin ya share Allah wani sai ya yi wata uku bai dau alkur'ani ya karanta ba wani ya tambayi abdullahi dan mas'ud ya ce mishi wayya ya zan yi na gane Allah na so na ko ya so na ya to ai ba abin da ya fi sauki ma kamar ka gane haka kai ka gane yaya kake son Allah sai ka gane yaya yake son ka domin shi sa fadkuruni azkurukum Allah ce in ka tuna ni sai in tuna in ka ambace ni sai na ambace ka saboda ka lokacin da kake cikin tuntuntuni game da ubangijinka ganin girman Allah tuna Allah tuntuntuni akan makomarka ubangijinka na tuna ka na ka da alkhairi kuma yana gaya wa mala'iku su kaunace ka so in kai watsi da Allah Allah wa ma kana rabbuka nasiya ai Allah bai mantuwa amma zai share ka yayi wasi da kai saboda haka in ka damu da ubangiji ubangiji sai ya shiga cikin sha'aninka idan ka yi watsi da ubangiji sai ya barka da kanka kuma ai ba za ka iya ba annabi ya kance ya ubangiji karka bar ni in ci gashin kaina ko da cikin kyaftawar ido ko a kyaftawar ido to lokacin da kuma ubangiji ya fita a sha'aninka me ba zai rikice maka ba babu ba abin da ba zai rikice maka ba malam ya ce falgafla ta bulwasha saboda ka rafkana gabarin ubangiji watsi da allah ka shiga hidimominka kamar sai da addini kamar sai da kula da addini ka yi watsi da ambatan allah malam yake wannan yakan wajabtar da shiga damuwa wa ashaddu minha al ma'asiya to amma wanda kuma yafi wannan tsananin jefa mutum a damuwa shine damuwar sabon Allah mutum ya zama Allah ya saba ba akwai wani littafi doctor da har yau mutanen mu sun gagara fahimta kamar yanzu yadda muke karantawa sabon Allah shine sirrin mutum ya fada cikin bala'i haka ne ko wa ma asaba min musibatin wa ma asabakum illa bima kasabat aydikum ya ayar take wa ma min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ta duk musibar da ta shafe ku abinda kuka aikata ne abinda hannunku ya aikata ne zaharar fasadi fil barri wal bahr Allah ce duk baɗakin da kuke gani a duniya kan tudu da cikin ruwa bima kasabat Allah ce kuke aikatawa ne Allah ne yasa yake faruwa yace li yudikahum ba'd allazi amil Allah yace na bari ne ku dan dana sashin abinda kuke aikatawa kun yarji'un ko za ku tuba ku dawo to yadda lissafin yake shine idan mutum ya fada wata musifa Allah ya tsare shirka da Allah ce bid'a ne zina ne chata ne shan giya ne kowane irin sabon Allah ne to masifar da wannan saƙon allan za ta jefa ka na damuwa ba addu'ar da za ka yi ka fita fita a ciki shine in ka bar wannan abun kun gane wannan ita ce ka'idan allah la yi yugayyiru ma bi kaunin hatta yi yugayyiru ma bi anfusihim saboda ka matukar kana yin abun da ya jawo wannan musifan ka kwatanta kamar gidanka ne ka je ka zuba fetur ka kunna shana sai ka ce Allah ka kawo abin da sauki ai kana bata lokacin ka ne idan an kashe gobe ka sake kunnawa dai kama ko bai kama ba to sai kace ka yi ta kunnawa amma za ka yi ta addu'a ba sai a ce kanka ya kunce ba to in dai za a saba ma Allah haka annabi yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar annabi yace wallahi ku yi umurni da alkhairi ku dinga hana mummunan aiki kuma ku daina kuma aula yushikanna Allah an yab'atha alaikum ikabar ko kuma yayi kusa Allah ya turo muku wata masifa da bala'i thumma tad'unahu ku yi taro sa fala yastajibu lakum yati ya amsa to ka'idar Allah wa in utum uduna man su gina ka fahimta saboda haka idan wata masifa ce ta afka wa mutum to sai ya zama wani saƙon Allah ne ya tsunduma ya kawo ta to durran da kaga ya fita a ciki ya bar wannan abun ne amma Allah ba zai fidda shi a ciki yana cikin wannan sabon Allah ba me yasa kake ji kisa mu tuba mu gyara mu yi kaza abubuwa sai su gyaru gaskiya ne amma in muka dauka yadda muke haka da mu ci gaba da rayuwa kawai addu'a da mu yi addu'ar ai sababi ce dukkan ji yadda nasoci suke zuwa istaghfiru rabbakum sai thumma tubu ilayhi inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi al-istighfar shay'un at-taubatu shay'un akhar al-istighfar shine ka roki Allah abinda kai ya yafe maka tuba kuma shine ka bar abin saboda ka duk lokacin da kaga tuba da istighfari sun haɗu ma'anar istighfari shine roƙon Allah ya yafi abin da kai tuba kuma barin abu saboda ka idan muka bari sai mu roƙi Allah abin da muka yi sai ya yafi amma kana laifin ka ce za ka roƙi Allah ya yafi baka bari ba jama'a mun fahimta ko saboda ka ai anan mala yace fa in kunta qad awhashatka dhunubu fad'aha idza shi'ta wasta'min idan har damuwa da kunci ya dame ka sanadiyar sabon Allah to maganin mala yace ka bar su ka tuba ka daina, sai ka samu nishadi to mu matsalar mu shine mutum ba zai bar abin da ya jefa shi a bala'in ba amma yana so ya roki Allah ya fita a cikin matsala zai fita lokacin da ka tuba ka daina sai ka roƙi ubangiji Allah sai ya yi sai ya mayar maka da mafi alkhairin abin da ka bari kunci da tsanani da ka kunci da tsanani da ka fuskanta sai ya zama maka alkhairi laifuffukan ka Allah sai ya goge to amma mu ba mu so mu canza laifuffukan da su suke jefa mu a masifar muna cikin su sannan muke so mu roƙi Allah kuma ya fidda mu a masifar da laifin mu ya jefa mu jama'a mu fahimta kuma ku fahimta saboda ka tuba damu gyarawa damu kyautatawa damu muna roƙon Allah abubuwa sai su daidaita fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuhu yace wa mutanensa ku nemi gafaran Allah Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midirara in kun tuba kun dena Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wa banin Allah zai yalwace ku da dukiya mai yawa mai albarka da ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannatin zai ba ku gonaki masu albarka wa yaj'al lakum anhara zai samar muku da kogi kogi da koramai wanda za ku dinga rayuwa da su amma mai Allah ke sai kun duba kun koma zuwa ga Allah wannan ke ce ka'idar to amma yanzu matsalar shine idan kana cikin damuwa ko ina cikin damuwa bukata na da kai mu yi addu'a ta fita amma laifin da muke yin shi ba za mu daina laifin da muke yin shi ba za mu daina ba kaga ai ba a sa ranar fita a matsala ba shi kuma Allah ka'ida ya ajiye zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce ba wata al'umma da take cikin jin daɗi da kwanciyar hankali kawai na jirkita yanayi in sa su a matsala Allah ce wallahi sai sun canza daga da'a sun koma rashin da'a inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ai mun karanta a cikin wannan littafin a baya su magabata wallahi ko ragonsa ne ya koma da bayan yadda ke shi sai ce wannan abun wani abu ne da mai ya ja lokacin da ya shiga gida ya yi magana matarsa ya ta amsa zai tuna akwai wani shi ma abu da ya yi to amma mu yanzu ba wadda zai shiga wata damuwa wani ya ɗauka abin da yake yi ne ya ja shi. in a ofis ne a a mahasada ne a a makiya ne in a kasuwa ne an sa mishi ido ne in a anguwa ne a a an tsane shi ne ha ina kai ka dawo makanka kai ka dawo makanka jama'a mun fahimta abin da muke yi shi yake bin matsalar kawai shi ubangiji idan barnan ya yawaita yakan game kowa da azabar da raɗaɗin da wadda ya yi da wadda bai yi ba shi yasa yake ku dinga umarni da alkhairi ku dinga hani da mummunan aiki amma ayyukanmu su suke miyagun ayyukanmu su suke jefa mu a cikin musiba nan kuma idan musibar ta zo to nan kuma ba a rabe da da wane in Allah zai ɗauke ruwa babu ruwansa da gonar liman gonar kowa ma ba za a zubar da ruwan to shi yasa ake tashi a haɗa ƙarfi da karfe don me domin hana barna a cikin al'umma domin hana barna a cikin al'umma Allah ya sa mu dace malam yace wa ashaddu minha wa hashatu shirki wal kufr to mafi muni kuma akan damuwan da mutum zai shiga na sabon Allah shi ne damuwar da zai shiga sanadiyar shirka ko kafirci e wani yanzu ga maganar siyasa ya taso to yanzu harkar shirka tsafe-tsafe bunne-bunne bokaye yanzu duk kasuwansu zai tashi waɗansu bokayen ma daga ƙasan waje ake shigowa da su ba zai magance matsalar ba zai hana shiga damuwa ba ba zai hana shiga kunci kuma duk waɗannan abubuwa wallahi ban da ubangiji ba wanda yake gudanar da su ƙaryar wani boka ko wani malami wai a sararin duniya a ce na da kowanne shi ma zai gudanar da wani abu yadda ubangiji yake gudanarwa wallahi sai dai in ka jahilci Allah inda za a bar shi da damuwarsa kawai ta ishe ba zai yiwu ba Allah huwa allazi yi al-amra Allah shi ke gudanar da dukkan al'amura wane yi nasara wane ya fadi wane yi nasara wane ya fadi wane ya kwanta jinya wane ya tashi gadon da aka sallami wannan an kwantar da wannan wa tilkal ayyamu nudawilu ha bayyana Allah ya ce mu muke gudanar da shi duk lokacin da ka jahilci haka da ka sha wahala a rayuwa to mafi munin damuwa da mutum ke shiga shine damuwar shirka da Allah ko kafirci a ce ya tsunduma cikin shirka ta tsunduma cikin shirka ko cikin kafirci to damuwa da kunci da zai shiga shine mafi muni akan kuma damuwar da ake shiga idan an saba ma Allah da laifin da ba shirka bane ko kafirci wala tajid ahadan mulabisan shay'an min zalika malin yace ba za ka samu wani mutum ba ko da ɗaya wadda yake cuɗanye da irin waɗannan laifuffukan illa wa ya aluhu min alwahsha bi hasbi ma la basahu minhu fa za ka samu wannan damuwan ya mamaye shi ya bayyana a kansa gwargwadon yadda ya cuɗanye da wannan sabon Allah ba a saba ma Allah a zauna ba a saba ma Allah a zauna ba a saba ma Allah a zauna lafiya sai kaga damuwa damuwa akan abinda ba na damuwa ba ma yana damuwa me yasa saboda yana da sabon Allah da shi yake ingiza shi cikin damuwa saboda ka zuciyar ba za ta huta ba malam yace wannan damuwa zai bayyana a kansa gurgudun abinda yayi cuɗanya da shi na saba ma Allah fata'aluhu alwahsha fata'alu alwahshatu wata huwa qalbuhu saboda ka wannan sabon Allah sai ta bayyana a fiskarsa ta bayyana a zuciyarsa fa yastawhish wa yastawhash minhu Allahu akbar sai ya zama yana dame a tsakanin mutane mutane ma suna dame da shi kamar yadda muka ba da misali ba yana tsakanin mutane a tsarge a dami mutane su ma in sun gan shi a dami a tsarge idan aka samu kyakkyawar ɗa'a da biyayya ma Allah sai kaga yana kwanci yana da kwanciyar hankali waɗanda yake zaune da su suna da kwanciyar hankali babansa yana jin daɗi wani ɗana ne ɗansa yana jin daɗi wani babana ne yayansa yana jin daɗi wani ƙanina ƙanina ne ƙaninsa na jin daɗi wani yayana ne makwabcinsa na jin daɗi ne, makwabcina ne abokinsa na jin daɗi ne, ba zai zan cutarwa kan al'umma ba zai cutu da su ba ba za su cutar da shi ba duk lokacin da ka ga mutumin kirki mai da'a ma Allah ya samu tsangwama to sai dai abin mutanen banza wannan kuma al'ada ce ta marasa kirki duk mutumin kirki ba sa sun. yanzu baka ji kana son sahabbai ba baka ji kan to haka ne ba ku haɗu ba amma Allah ya sanya maka soyayyar su a cikin zuciya to yanzu kai ga dan shaye-shaye a kusa da gidanka ai ba inda zaka je sai kaga inda ya tsaya don komi zai iya kawo shi komi zai iya kawo shi saboda haka yana dame shi ma ana dame da shi a cikin mutane baya cikin kwanciyar hankali su ma mutanen da yake cikinsu in yana cikinsu ba sa cikin kwanciyar hankali to abin da ke jefa mutum a wannan matsayi wannan mataki shi ne saba ma Allah subhanahu wata'ala jama'a mu yi makan mu fadanta na su mu kyautata makan wannan duka abin da malam ya kawo ya shafi rayuwar duniyar sa ne kawai idan a duniya haka mutum zai rayu ai ya rayu a cikin kunci idan a duniya haka mutum zai rayu ai ya rayu a kunci to balle kuma a ce akwai wani abu da yake jiransa bayan ya mutu saboda haka mu sani masifa masifu bala'i rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali yana alaƙa da barna da fasadi da sabon Allah a bayan maganinsa shine mu tubu mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu nemi gafarar Allah Allah kuma zai canza yanayin daga wancan yanayi na kunci da muke ciki zuwa ga samun nishadi zuwa ga samun kewa zuwa ga samun alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk